tsaka wa'azi ya yi wa'azi an taɓo haƙoƙan kowa an bayyana to Allah ya ba mu ikon kiyaye haƙoƙin matanmu su kuma Allah ya ba su ikon kiyaye haƙoƙinmu domin mahi yawa maza suna sama mata baƙin ciki don Allah ka yi ƙoƙari amana ta an ka baka ka kiyaye amanan nan yanzu mai wa'azinmu na gaba insha Allah shi ne a sheik dr muhammad muhammad abakar wali argungu shugaban kwamitin ilmi da ilmantawa na jihar kebbi kuma shugaban majalisar malamai na ƙaramar hukuma ta argungu tare da shi zan gayyato alarama nuraini sani kamba ya zo ya ja masa alkur'ani kai ma haka canye mai lokaci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أفحسبتم أنما خلقناكم أبطا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع من ومن يدع مع الله إلها آخر فبرهان له به لا برهان له به عند ربه إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الجمع المبارك وهيكم تحية إسلامية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ƙaddarwarsa da rahamarsa ya haɗa mu a wannan gari na rafin tsaka a cikin wannan ƙaramar hukumar mulki ta arewa wanda gashi mun taru mu arawa da gimbanawa da fulani da sauran al'ummar jihar kabi Allahu akbar Allahu akbar wato wannan gari na rahin tsaka yau ya cika ya batse alhamdulillah alhamdulillah muna cikin wannan tawaga mai albarka tawaga ta jama'ati izalatul bid'a wa iqamatus sunna wadda ita ce jirgin nuhu a wannan zamani wanda ya shiga jirgin sunna ya tsira wanda ya bari jirgin suna ya bar shi ƙasa to zai halaka cikin ruwan dufanin shirka da bidi'a da shilme da gargajiya Allah ka kare Allah ya kare wanda ya jagorancin mu a wannan tafiya shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi a Sheikh Abdulrahman Isa Jega hafizahullah wa anahullah muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwar malam albarka mu'assis na wannan kungiya a shaki Ismail Idris Allah ya kai haske kabarin shi malamin na tauhidi a shek Abubakar Mahmud Gumi Allah ya yafe masa kurakuransa ya masa gafara muna addu'a ga dukkan malaman sunna a kowane zamani a kowace ƙasa Allah ya musu gafara ya yi musu rahama khalifan malan kuma jagoran wannan tafiya jagoran karantar da sunna a afirka a sheikh muhammad sani haya jingir yi masa addu'a allah ya karfafe shi allah ya taimake shi allah ya kare shi ya taimaka ma mataimakansa na majalisar malamai da kuma majalisar gudanarwa da majalisar agaji ta ƙasa Allah ya taimaki masu aiki a cikin wannan kungiya a matakin ƙasa har zuwa ƙananan hukumomi har zuwa rassa. Yan uwa musulmi a wannan haɗuwa mai albarka a gaskiya wato ba don biya umarni ba da ban taso ba domin za ku ji muryata ta ɗan shaƙe. To amma ku yi haƙuri da ni zan bi umarni in samu abin da na faɗa a wannan rayuwa malamai da suka gabata ne musu addu'a ta alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi abubuwan da suka karantar da mu na umarni Allah ya ba mu ikon aikatawa abubuwan da suka karantar da mu na hani Allah ya ba mu ikon hannuwa daga gare su Allah ya sa wannan wa'azi ya zan dalili gare mu ya zan hujja gare mu ta samu alkhairin duniya lahira kada ya zan hujja da mai gare mu zuwa wuta Allah ya kare Allah ya kare rabbi sallim sallim to yan uwa dan lokacin da aka gare ni takaitacce ina son yi ta aliki akan wa'azin da ya gabata malami na farko ya yi magana akan tarbiyya kami ya yi magana akan abin da ya shafi rantsuwa hukunce hukuncen rantsuwa sannan Malawal Abdulkarim abdulkarimi a doktor wanda yanzu ya daga ya yi magana a kan rayuwa aure a musulunci da hukunce-hukuncen zamantakewa aure to in muka dibi ɓangaren tarbiyya babu shakka akwai ƙalubalen tarbiyya gare mu babu shakka in ba a tahi tsaye ba in ba a yi himma ba to za a kai lokacin da al'umma masu zuwa wasu barkatattun mutane na za su zo kun ga aka zo aka samu wanda za su biyo baya abinda malaman tarwa suka ce ma'annashi al'umma ta gaba in ya zan ba su samu ilimi ba ba samu tarbiyya ba to za a samu matsala a shugabanci za a samu matsala a kasuwanci za a samu matsala aikin soja za a samu matsala aikin 'yan sanda kai kowane fage na rayuwa sai a samu matsala kun ga sai al'umma ta lalace Allah ya sauwaka to ina son ɗan tunatarwa akan wani tushe na tarbiyya wanda kanin ma a samu karantarwa da reno na tarbiyyar wannan shine ginshiki na harko na tarbiyyar wannan ginshikin tarbiyya shine uwa ga shi ɗan da za a haifa wanda ake son a yi masa tarbiyya wato wajibi ne uba ya saman maɗa uwa ta ƙwarai ta gari domin dama ai uwa kamar ƙasa ce wadda ake nomawa idan mutum ya samu gona wadda yake jigawa mai ƙasa mai kyau mai turɗa mai kyawo turba mai kyawo ga taki to idan aka yi shuka za ku ga wannan shukar ta yi kyawo alkur'ani ya ba mu misali amma ba son yin ka karanta ayar ba Allah ran ma ka karanta ta Allah ya ambaci cewa lalle ƙasa ta kwarai tana fidda tsaro na kwarai amma ita ko ƙasar duci ƙasar hoko to in tsaro ya hito wurin nan da ƙyar zai hito kuma in ya hito sai ya langaɗe ya takure ya mirtse ba zai ta sama ba to ashe wajibi ne uba ya san matar da zai aura ba wai zai aure don shawa ba don kyalkyali don iya daurin dan kwali don iya sa riga ko kuma don kaza don kaza a'a a yi aure don Allah saboda haka a lura da wasu abubuwa da suke faruwa wani da suna aure sai ya aure maharama an sani nikahul maharimi haramun auren yan uwa mutum ya aure yan uwa ta jini wadda an ka hana aure haramun ne a musulunci ana yi in ba ku sani ba ana yi sannan auren matar da aka wa saki mutum ya ci gaba da zama da mace bayan ya mata saki uku wai wani barkatacce ya ce mai ai babu komi dan ai saki uku duk guda ne don haka ka dawo da aurenka wannan auren lalatacce ne haka na aure cikin idda a yi aure cikin idda haramun ne duk auren da aka yi cikin idda haramun ne to ya mutum zai yi aure haramtacce a samu ɗa a samu ɗiya Allah ya sa albarka ga wannan ga nan ɗiyar saboda haka an yi kuskure tun da farko an kauce ma hanya saboda haka ina kira zuwa ga al'umma a rinka lura da waɗannan abubuwan musamman ma aure cikin idda bari in fara da shi yan uwa musulmi wato sau da dama za a zo ɗaurin aure a ce ba zaura ce sai a ce ta gama idda malam sha ɗaya za a a kawo gorin ɗaurin aure da kuɗin addu'a a ɗaura aure kawai ba wani bincike shi an gama idda ko ba a gama ma sannan da dama cikin alƙalanmu wai akwai waɗanda in mace tana son a rage mata idda lokacin idda sai ta biya kuɗin idda sai a bata dama da ta aure wai alƙali ya halatta mata in ba ku sani ba ku sani ana yin haka nan an ɗoke mata idda ko an rage mata ita to saboda haka idan mutum ya aure mace da idda in yana ganin halas ne a yi wannan auren ba haram kawai aikata ba ya kafirta domin duk wanda ya halatta haram ko ya haramtar da halas a musulunci ya shiga gonar Allah ya shiga cikin aikin Allah don haka ya kafirta arama akramaka Allah Allah yake wala ta'zimu uqdatan nikah wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugha hatta yablugha ajalun hatta yablugha ajala wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugha حتى يبلغ الكتاب عجلا ya kafe ka akarmaka Allah Allah ya saka da alkhairi Allah tabaraka wata ta'ala ya kafa doka ya shata doka ya ce wala la nan mi take ni aluga nahayu take ni wane irin nahayu nahayu ta harimin ko karaha ka yahi karhin karaha na hayo ta harimi ne haramci ne babba babba don haka in mutu ya kare wannan dokar ya zan ya saba wa Allah don haka a bakke ta dokokin shari'a irin wa'annan wala ta azumu uqdatun nikah kada ku yi anniya yin aniya kawai a ce daura aure za a yi ga mai idda haramun ne Nema auren mai idda haramun ne alkawari da mai idda zan aure ka ko zan aure ki haramun ne kowace irin idda ce saboda haka ba a azama a yi niyyar ɗaura aure ga mai idda sai ta cika idda shi yasa Allah ce hatta ya bulugal kitabu ajala sai littahi wato almakatubu abinda aka rubuta minan iddati sai ya kai ajalahu zuwa lokacin sato intihawal idda wato idda ta ƙare to miya idda ai idda kashi kashi take a jahilcin wasu wai sai su ce kowace mace aka saka in ta yi wata uku ta gama idda haka da makallawa haka ne ba Allah ya ce wal mutallaqatu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna fala quru to kun ga dan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce matan da aka saka idan aka wa mace saki in dai tana cikin zatul aqara tana yin tsarki tana haida ba tsohuwa ta ba ba karamar yariya ta wadda bata isa haida ba to sai ta yi tsarki uku tsarki uku wato shine salasatu ɗaha don haka ni ba malike ne don haka a fasarar aqara nan a wuri na tunda malamin mu imaminmu mu yace a ɗaharu ake nihi to ni shi a fasara ta saboda haka ta samu tsarki uku abinda ake ce ma tsarki shine ma bainar da maini abinda a tsakanin jini da jini don haka ba jinin haila a ƙur'u ba ko ƙar'u ba a wajen imamu na malik saboda haka shi yasa ake cewa idan an saki mace cikin tsarki shi a sunna ko da saki ya kama lalura ce ba abin da shari'a take so ba in ya kama to mijin ya bari sai ta yi haila ta ƙare tana cikin tsarki ya ce to wance saboda kaza da kaza na sallame ki ko na miki saki ɗaya kuma shine a farkon iddodinsu kamar da alkur'ani ya ambata to idan ta koma haila ta biyu haila ta ɗaya ta samu tsarki in ta yi ta biyu ta samu tsarki in ta yi ta uku to ba sai ta ƙare ba ta samu tsarki uku don haka yana daura mata aure ko da cikin hailan nan ta uku aka daura mata aure to auren ya inganta sai dai mijin ba zai shahe ta ba sai ta kare wannan wato haiza din to saboda haka idan mace tana tsarki sai ta tsarki uku kuma tsarki uku din nan shin cikin wata wata ta kai ko wata biyu ko wata uku uku ko wata shidda shidda ko cikin shekara ta kai tsarki to sai dai ta samu tsarki uku sannan shin lahiya lau take ko da in dai tana tsarki ko da rashin lahiya ya hana mata ta yi haila ko kuma juna abin nan eh, shayar da nono ya hana mata to lalle sai dai a jira sai ta samu lafiya ko ta yaye sannan ta yi wannan tsarkin don haka ba za a juyar da ita a karkatar da ita a ce ta koma layin wata uku ba yan uwa musulmi ya al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama mu lura da wannan ita ko mai ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cewa wadda adda juna biyu miya iddata haihuwar cikinta kada ka karanta aya saboda ma'an laula ya tsare amma a gurguje ina son ya ambaci sauran bayani kun ga wadda yake tana da juna biyu sai ta haihu karamar yarinya wadda yake bata isa haida ba da tsohuwa da ta wuce haida to su ne aka ce sai wata uku to kun ga wannan nau'uka na iddodi daban-daban wanda yake idan malamai suka zo za su ƙara bayani to sannan nau'i na biyu daga cikin abubuwan da ke sa ana ɓataccen aure kuma ana samun barkatattun iyali